بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا لتنو 24 ga watan tara hijira 1443 wadda ta yi daidai da 25 ga watan hudu miladiya 2022 muna nan cikin sura ta goma sha biyu ita ce suratu yusuf alaihissalam jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta shida faɗin allah ta'ala وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يوم بإذنه تعالى أعلم فعلاتك كم آية شدة دم سألنا سيموشي كان آية بكر أعوذ بالله من الشيطان wato ka gani yadda bi ka hakanan haka nan ubangijinka yake zaɓarka ana haka nan allah maɗaukakin sarki ya zaɓo ka kamar yadda kai wannan mafarki domin ayi mafarki ya ce ya ga taurari guda goma sha ɗaya da kuma rana da wata suna masa sujjada shi ne sai allah ya ce waka nalika mana haka nan ne mana wannan bayani ne da mahaifinsa yake masa ya ce latafsutu ya ka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida kar ka kuskura ka ba da labarin wannan mafarki naka ga 'yan uwanka dan kada su shirya maka kai saboda shedan makiyi ne mai kuma bayyana kiyayyarsa ga dan adam sai ce wa kadalika to haka nan kuma kamar yadda ka ga wannan mafarki na taurari sha ɗaya na masu jira da rana da wata ya ji ka rabbuka haka nan ka zai zaɓo ka wayo allimuka a ta'wilil ahadi kuma ya sanar da kai fassarar mafarki na yadda za ka fassara wato mafarki shine al'ahadisu a nan shine ma yura naumi abinda ake gani a bacci wasu mai yata hadis abinda ake gani a bacci an kira shi da suna a hadis li'annaha a hadisun malik malak ko dai ya zamo zance ne na mala'ika in ka nisa da idan mafarki ne na gaskiya wa a hadisa shaitan ko kuma su zamo a hadisa shaitan zantuttuka na shaitanu wan nafas da kuma zantuttuka na rai in cika kaziba in sun zama ƙarya ne saboda mafarki zai iya zama mana ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya zamo na gaskiya wanda wannan daga Allah yake an ru'uyatu sadiqa min ko ya zamo daga shedan kwama talan mafarki shine al min ash ko kuma ya zamo kawai hadithun nafsi zance ne na rai dama ya tabbata a zuciyarka in ka kwanta kuma wato sai kai mafarkinsa shi sanya Allah anan ya kira shi da suna a ahadi saboda ko ne ya zamo zance ne na mala'ika in ya zama na gaskiya ko zance ne na shaidanu in ya zamo mai idan ya zamo wato ba na gaskiya ba ko kuma zance ne na rai wanda dan adam ya saka a zuciyarsa sai kuma ya dinga ganin wannan abu mu ne matahu alaika haka nan kuma Allah ya cika ni'imarsa gare ka ta hanyar baka annabta wa ala ali da kuma 'ya'yan annabi ko kama atammaha kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima ta annabta ala ka ga iyayenka min qablu tin-tin-tini. su ne ibrahim wa ishaq annabi ibrahim da ishaqa kenan kakanni iyaye ne domin annabi ibrahim kakansa ne kakan babansa ne ba annabi ishaqa kakansa ne amma allah ya kira su da su cewa abu wai ka iyayenka wanda shi ya tabbatar da cewa kaka ma'ana uba ne inna rabbaka alimun lallai ubangijinka masani ne da halittarsa hakimun mai hikima ne a cikin ma'ana yadda yake san'anta al'amuransa a nan ma'ana yana cewa fa'in kult idan aka ce hadhihi bisharatu allati zakaraha hayaƙo. in ka na kana an na hasa ta kunu fi yusuf ce wannan bishara da annabi yaqub yake gaya mai yusuf idan yi yanke da ingancinsu cewa za su kasance daga annabi yusuf falima za a zuna alaihi to me yasa kuma ya shiga cikin damuwa akan shi annabi yusuf washta baha alai al'amru hal al'amari yarki tashi wa khafa min ikwanihi an yu'likuhu kuma yake jin tsoron kada 'yan uwansa su kashe shi wa qala a akafu an yakula hudayb ina tsoron kada kura ta cinye shi wa antum an filo. to idan bishara ce daga Allah yana da yanke to an sai ta tabbata me yasa kuma yake jin tsoro malam ibn khatib malam ibn khatib yace wal jawabu amsa shine annahu la yub'idu an yakuna qawluhu wa kadhalika yastabika rabbuka mashrutan bi Allah yakiduhu yace mai yiwa wannan magana da yake cewa Allah zai zabo ka mai yiwa an sharɗanta masa ne idan ba a shirya masa kai ba saboda haka gudun kada a shirya masa kaidi shi ya sanya ya umarce shi ya koye wannan mafarki kada ya gaya ma kowa saboda galibi wato kaiwa zuwa ga wani matsayi yakan fuskanci kalubale babba yakan fuskanci asada yakan fuskanci matsaloli shi yasa ake so idan mutum ya saka burin wani abu to ya dinga rufe wannan abu ba don komai ba saboda gudun abin da zai je ya dawo na fata gane duk da cewa baya kokantan zai samu ɗaukaka daga Allah kuma ɗaukaka sai ta tabbata to amma yana tausaya masa irin ƙalubalen da zai fuskanta shi ta umarci shi da cewa ya ɓoye kada ya sauran wato fito da wannan abin don kudin kada kaidin mana ya tsanani gari shi Allah ta'ala ya ce laƙadika na fi yusufa hakika ya tabbata ko ya kasance dangane da annabu yusuf wa ikhwatihi da yan uwansa ayatul lisa'ili mana ayoyi sun tabbata ga wato wanda za su yi tambaya dangane da labarinsu ba na ayoyi sun tabbata alamomi da suke tabbatar da cikar kudurar Allah ta'ala sun tabbata a labarin annabi yusuf da kuma yan uwansa lokacin da yan uwan annabi yusuf suke ce ma junansu ba na suke tattaunawa suka ce la yusufu wallahi muna ganin yusufu wa akuhu da ɗan uwansa shaƙiƙinsa a habbu ila abina minna su suka fi soyuwa gurin ma'aikunmu fiye da mu Bana muna ganin ma'aikunmu ya fi ƙaunar annabi yusuf da ɗan uwansa fiye da mu wa na'nu usba al'alin kasancewar kuma mu jama'a ne ɗaiɗaiɗaiɗai kusan mutum goma amma ya fifita mutum biyu akan mutane goma Ma'ana suna ganin kamar wannan an nuna son kai suka ce wa na'nu usbatun batu mu kuma jama'a ce har mutum goma muna ganin inna abana lallai babanmu lafi zalalin yana cikin bata mubinin wanda yake mabayyani ma'ana yana cikin kuskure wanda yake ma'ana bayyananne don bai kamata ya fifita mutum biyu akan kuma mutane ma'ana da yawa ba su a nan gani suke yi abinda mahaifinsu ya yi ba daidai ba lafazin inna abana lafi zalalin mube cewa mahaifinsu yana cikin bata mabayyani bata a nan ba abdalal suke nufi bata wancan na kauce ma hanyar Allah ba ba wannan ake nufi ba ina fata an gani ba wai suna nufin cewa ma'aifinsu ya bace ma addinin Allah ba ne a'a abinda suke nufi a nan mata suna nufin cewa wato ma'aifinsu bai fahimci ga yadda lamari yake ba mana bai kamata a ce wato ya fifita mutum biyu akan mutum goma ba shi ne abinda suke nufi da bata a nan suna ganin ma'ana saninsa ya gushe daga hakikanin al'amarin, amma inda ya kalli hakikanin al'amarin ai mutane da yawa ake rinjayarwa akan mutum kaɗan amma shi ya aka yi rinjayar da mutane kaɗan akan wato mutane da yawa wannan ne abin da suke nufi shi sa ba a can gaba lokacin da wato suka zo da bayani akan annabi yusuf din ya ce kuje ya ce ya asafa ala yusufa wa biyabdat aina min al-huzni wa huwa kazib da suka ce qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim kana cikin wancan batan naka da dadde ba wai bace ba anya Allah ba wannan dai fifita 'yan kaɗan a kan masu yawa har yanzu kana nan kan wannan ra'ayin naka domin kalmar abdalal a ƙur'ani takan zo a matsayin ɓata ga barin addini Kuma yadda Allah ke cewa ghairil maghdubi alaihim wala dalin wala qad qablahum asarul awwali kaga wannan ɓata ne ga barin addini haka nan kuma takan zo bi ma'ana alhalak wal mana alakar abu da bacewar abu shi ma kalmar dalal takan zo a wannan qalu a idza dalalna fil ard ai idan muka bace muka zama turbaya ban kasa kaga anan suna nufin me wato gushewa ya zama babu abu saboda haka kenan ba wai suna nufin mahaifinsu ya bace ma hanyar Allah bane a'a suna nufin wato ya nuna abin da bai kamata a ce an yi ba ya fifita mutum kaɗan akan mutane da yawa na bayan sun gama wato bayanin cewa mahaifinsu suna ganin yana kan kuskure mabayyani ta fifita mutum biyu akan mutane da yawa sai suka tattauna a tsakaninsu suka ce ukutulu yusufa abinda za a yi mu kashe yusufa ai kagan an kashe shi dai baya gaban mahaifinmu shi kenan a wutsura uhu ardan ko kuwa mu jefar da shi a wata ƙasa can nesa nesa da mahaifinmu ya kuma wajen abikum fuskar mahaifinku za ta zamo ba kowa gabansa ba zai gan shi ba kaga zai zama fuskar gabansa kenan ba kowa to dole kaga ya karkato da kuma al'amarinsa zuwa gare ku domin idan ya zama an ɗauke shi ya tafi nesa ko an kashe shi aka ga babu kowa a gabansa kuma shine ya lakum wajhu abikum zai zamo gaban mahaifinku babu kowa saboda haka ba zai fuskanci wani abu ba ba wani wanda zai kalla in ba ku ba idan aka yi wannan wacce kuno min ba jiki ko kuma sai ku yi kokari bayan tafiyar yusuf ko bayan kashe shi sai ku zamo kauman sani'ina mutane wanda suke na kwarai ta hanyar ku tuba zuwa ga Allah ku gyara al'amarin duniyar ku sai ka ga mahaifin kuma soyayyar tasa ta dawo ku. wannan shawara suka yi a kashe shi daga baya sai mu zama mutanen kirki qala qa'ilun minhum wani mai magana cikinsu. wasu malamai suka ce shine jagoransu ko babban cikinsu. su yace la taqtulu yusufa kar ku kashe shi abin bai kai zai kisan kai ba wa alkuhu kawai dai a ɗauke shi a jefa shi fi ga ya jubbi a cikin duhun rigiya mana rigiya mai zurfi wadda ba za a iya hango cikinta ba a jefa shi nan kawai idan muka jefa shi cikin wannan rigiya yalta ƙiɗo ba a sayyara wasu daga cikin matafiya idan sun zo suna iya tsintarsa in sun zara guga ya fito shi gina zai zance sun samu bashi wato bawa in kuntun fa'ilin idan har za ku yi wani abu na raba ma'ana yusuf da mahaifinsa to wannan ya kamata a yi bai kamata kai ga wato yin kisa ba na wannan yana nuna ta yi wannan shawara ta ƙarshe an haɗa kanta cewa ba za a kashe shi ba a samu wata rijiya mai zurfi mai dugu a jefa shi sai suka taho ƙalu suka ce ya abana ya kai babanmu malaka wai me ya same ka ne la ta'amanna ba za ka taɓa amintuwa da mu ba ala yusufa akan annabi yusuf me sa ba za ka amintu da mu dangane da yusufa ba wa inna sai hula? lallai mu fa masu nasiha ne gare shi mana za mu kiyaye shi mu ba shi kulawa amma mun lura ba ka yadda ka ban mu tare da shi arsilhu ma'ana gada. kyale mu mu fita da shi gobe da safe yarta mana yi wasanni ya shakata wa yal'ab kuma yi wasa ma wa inna lahu lahafizuna lallai mu tabbas za mu kiyaye shi babu abin da zai same shi idan mun fita tare da shi bayan sun faɗi wannan sai mahaifinsu ya ce ƙala mahaifinsu ya ce in nila ya zunu lallai ni abin da ke damuna yake hana ni sukuni an ta zaɓo bihi na tafiyarku da shi ba na son in rabu da shi na fi son kullum yana kusa da shi wa kafu an kula dhib kuma ina tsoron kada kura ta cinye shi idan kun shiga da shi cikin sahara cikin daji saboda ƙasar tasu akwai yawan ma'ana ya yace to ina tsoron kada kura kuma ta cinye shi wa an an hu ghafilun alhalin kasancewar ku kuna masu rafkana gabarinsa ma'ana kuna can kuna wasannin ku, kun manta da shi ko ta cinye shi ba tare da kun ankara ba ƙalu sai suka ce la'in akala hudda idan har muka bari har kura ta cinye shi wa nahnu usba alhalin muna wannan tarin jama'a har mutum goma zarata amma mu bari kura ta cinye shi inna idan la khasiruna ai ce nan mun zama tababbu mun yi asara a ce har mutum goma su bari kura su cinye kanin su ai da anan kuma da mun tabe ce kaga wannan suna so su tabbatar da cewa su fa za su bada kulawa gare shi ma'ana babu wani abu da zai same shi mai Allah ce Yeah. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء ma za a bihi Allah ya ce yayin da suka tafi da shi ma'ana wannan yana nuna mahaifin nasu ya amintu daga maganar da suka faɗa masa cewa la in akala ibu wa hannu usba inna idan la khasirun sai ya amintu da wannan wato daɗin baki da suka yi masa ya kyale yusuf suka tafi tare da shi ma za a bihi yayin da suka tafi da annabi yusuf wa ajma'u kuma suka gama yin azama da niyyar an yaji aluhu fi ghayabatil jum za su jefa shi cikin wannan rijiya mai duhun gaske mana sun gama wato daura aniyar ga abin da za su yi sai suka wato jefa shi cikin wannan rijiya wasu malamai na cewa sun cire masa riga har ma sun wulaƙanta shi sun ke shi sa’allar suka jefa shi cikin rijiya wa auhaina ilaiki? Allah ce sai muka yi masa wa'ayi wa'ayi daga mala'ika don ya ƙara sanya masa nutsuwa yana cikin rijiyar muka ce da shi an na umbe amri in hada wallahi nan gaba sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi jefa ka rijiyar nan da suka yi sai ka ba su labarin wannan al'amarin wahum la yash'uruna lokacin ma ba su san kai ne Yusuf din ba ka ba su labari amma a lokacin ba su san kai ne ba ma'ana kenan abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa dole wannan labari zai tabbata to wannan kuma labari din kenan zai tabbata dole nan gaba annabi yusuf zai ba su labarin abin da suka aikata kuma a lokacin ba za ma su san cewa wato annabi yusuf ɗin ba ina fata gani mana wannan kuma ya tabbata a wani wuri ƙarshen surar Allah yake cewa da su ƙala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi idh antum ja'ilu daga za ka ga musulmi shin kun tana abin da kuka yi ma yusufa da dan uwansa a lokacin da kuke jahilai ba ku san menene al'amari zai kasance ba haka nan waje a ikwatu yusufa fa dakalu alaihi fa arafahu wa hum lahu munkirun kaga duk waɗannan ya ba su labarin waɗannan abubuwa wanda su kuma ba su ma an kare ba ba su ma gano cewa shi ɗin sai lokacin da yake kun tuna abin da kuka yi ma yusufa da wato dan uwansa lokacin kuna jahilai shi da zan suka ankara suka ce kai ne yusuf a nan da ya gaya musu shi ne ma'ana yusuf shi sa allah ya ce wallahi sun ka ba su labarin abin da suka yi maka na wannan karan a lokacin da ba su ma san cewa kai din ba ne waja'u abahu sai suka dawo gurin mahaifinsu isha'an da daddare ana lokacin almuru kenan suka dawo ya bukuna suna ta kuka suna rusa ihu ai an ba su yaro amana kuma ga shi nan ba su gan shi ba kura ta cinye shi ƙalu suka ce ya abana ya kai mahaifinmu inna da abna na sabiku ai mun je muna gasar tserere da koyon harbi domin mu ga wane ne ya fi wato kwarewa da gwanin cewa akan wannan fagen wata rakna yusufa inda mata'ina muka bar yusufa wurin kayanmu ya kula da kayan fa kala huddib sai kura ta zo ta cinye shi kaji abin da ya faru amma sai suka cewa wa ma an tabi mu'minin lana mun san dai kai ba za ka taba gaskata mu ba walau kunna sadiqina ko da ko mu masu gaskiya ne dan hawa masu gaskiya bane. ne kaga lafazin wa ma anta bi mu'minin lana al-iman anan bi ma'ana at-tasdiq asalin kalmar imani gaskatawa ai wa ma anta bi mu'minin lana wa ma anta bi musaddiqin lana mun san da ba yadda za ka gaskata mu akan wannan labarin da muka baka sai kuma suka ce walau kunna sadiqina ko da mun kasance masu gaskiya wanda dama ka gaba masu gaskiya bane nan ina fatan gani mana suka ce mun san ba yadda za a ka yadda ko da gaskiya muka fata waja'u ala qamisi قال بل سولت waja'u ala kamisihi bidamin kadhi suka taho da jini na ƙarya a cikin rigarsa ana suka yanka wata akuya suka zuba jinin a jiki suka taho da wannan riga da maka su jefa shi wato ramin sun ne sun cire rigarsa sai suka zuba jinin a riga suka ka suka ce ga ma yadda kura ta ga jini ma nasa a jikin wannan riga malamin tafsiri na cewa a nan ma'aifin sai ya kalli riga kuma sai ya ga babu wani abu da ya fasa ta kuma ya zai kura ta ci mutum da riga a jikinsa a ce ba a faffasa rigan nan ba ba a ga sawun haƙorin kura ta faffasa riga ba a kan gaba zai yi ba ina fatan gani shi za mutum bai iya karya ba kai yayi saboda idan yayi ma sai ka gane karya yake ne wallahi wanda bai iya karya ba bai iya yi ba in yazo zai sai ka gane shi ai shi zaka mu dan bani yace da annabi da ya zauna gaban sa shi ne yasa baka je ta buka ba yace ya manzala da wani mutum ne na duniya aka ajiye ni gaban sa yace wallahi da zan faɗa abin da zan kubuta saboda Allah ya kore mun iya bayani yace su amma kai in na tsaya gaban kama ne wannan bayanin tona mun asiri Allah ne yace ba ni da uzuri da ya gama shirya karerayin da zai fada amma ana ce masa manzan Allah ya shigo Madina yace za a an batil gaba ɗaya ƙaryar na neme ta na rasa ta abin da na kulla na ƙaryar da zan fada ɗin hini ne ma na rasa sai na ga kawai faɗi gaskiya shi ya ce shi za mu baka iya ƙarya ba kan maka ka fara ina fata an gani da haka anan malamai suka ce an kalli ya kalli riga ta ga babu wani abu kuma ba huda ba tsawon haƙori na kura ta faffasa riga babu wani abu sau da haka daga nan ya san akwai wani makirci ƙana sai ce da su bal sawwalat lakum an anfusukum amra yace a'a ba wai kura ke fushin yin shi ba rayukanku ne dai suka wato suka sawwala muku mana suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka aiwatar wannan kawai shi ne zukatanku ne suka kawata muku wani lamari na san zuciya kuka je kuma kuka wannan san zuciyar fasaburun jami'i sai ce zan yi haƙuri haƙuri mai kyau fasaburun jami'il saburun jami'il masdar asali asbiru sabran jamilan ko sabri haƙurin da zan yi sabrun jamil haƙuri ne wanda yake kyakkyawa ma'ana zan bar ma Allah da wa jarrabawa Allah maɗaukakin sarki yake nufi na da ita zan karɓi kuma wannan jarrabawa wallahu almusta'an Allah shi ake neman taimako gurinsa alama ta sifon akan abinda kuka ambata min na cewa kura ta cinye wannan na na'am sayyaratun Allah ce sai wata tawagar matafiya suka taho Bana sun zo za su wuce ga kuma rigiya sai aka ce to a tura a jiya ruwa domin a samu wasu fa'ar saluwari da sai suka tura waɗanda suke gangarawa su lebo musu ruwa a zo a sha sannan kuma a ƙara gaba fa'adila dalwa sai shi wannan wato waɗanda suka je ɗebo ruwa suka zira guga sai annabi yusuf ya riƙe wannan guga yayin da aka janyo sai aka janyo da shi kaga ya fito ke suna gani kala sai shi wannan ya ce ya bushara ya wata babbar bushara ba na yi kuwa ya kirawo wasu daga cikin waɗannan abokan tafiya ta ya ce haza gulam ya ce ga wani yaro na. mana na samu wani yaro yanzu nan na ɗauko shi daga rijiya mun samu yaro kenan sai a junansu suka shirya cewa su ɓoye al'amarin don kada a gane su ce kawai sai da shi za su yi bawa ne suka saro shi za su kai wani wuri su sai wa a sarruhu bai ba shi ne sai suka ɓoye lamarin suka mai da shi kayan sayarwa haja kenan suka ɓoye al'amarin halin kasancewar suna masu mai da shi bai za a haja ta sayarwa mana kamar wani bawa ne za su sai da shi su kai shi izuwa ga wato garin masar wallahu alimun bima ya Allah masani ne na abinda wato suke aikatawa sun dau annabin Allah ba tare da sani ba kuma sun mai da shi bawa za su sai da shi wa sharauhu Allah ya ce suka sayar da shi bai samanin bakse da kuɗi wanda yake ƙididdigaggu mana 'yan kuɗi marasa daraja da rahima ma'aduda 'yan dirhamai wanda za ka iya lissafa su da hannu suka ce ai bawa ne wanda ya gudu shi ne yusuf bai magana ba saboda haka sai suka sai da shi 'yan amomi waɗanda suke ƙididdigaggu a hannu ma'ana ba wasu masu wato daraja ba wallahu alimun bima ya'maluna Allah masani ne kan abinda da samanin baksin da rahima ma'aduda wa kanu fihi min az kuma suka kasance su waɗannan matafiya suna cikin masu ƙoƙarin su guje ma shi wannan yusuf ɗin ba na sun da sun ciro shi daga wato rijiya ba su sanya yake ba kuma sun ga wasu yanayi na ban mamaki ta tare da shi sai suka yi ƙoƙarin su yi maza maza su rabu da shi Shi ne wa kanu fihi mina za'idi suka kasance daga cikin masu gudun wato su ci gaba da zama da shi su yi maza maza wato sarabu da wannan kadara ɗin sai suka sai da shi wa qala alladhi to wanda ya saye shi min misir daga ƙasar masar shi kuma wani babban waziri ne ko ka ce minista ne wanda yake kula da dukiyar ƙasar masar a lokacin shi da ya siya bayan ya tsaye shi sai ya ce limra ake yi ga matarsa bayan ya sai wato annabi yusuf ce sai ce akrimi makawahu ki girmama makwancinsa ma'ana ki girmama zamansa a nan wurin a mutunta shi a daraja shi a sa an fa'ana, mai yiwa wannan yaro zai mana amfani au nattakhizahu waladan ko ma murke shi da wasu malamai na cewa an ce shi a lokacin baya aihuwa Sau da da ya samu wannan kyakkyawan yaro sai ya ga gwanda ya rike shi ya mai da shi wato gare shi shi san ya yi ce da matar ta karrama wato zamansa a nan mai yiwuwa zai musu amfani ko ma su rike shi ba na ya zama da Allah ce waka zalika haka nan ne kamar yadda muka tseratar da annabi yusuf daga duhun rijiya haka nan ne makanna da yusuf fil ard muka tabbatar da annabi yusuf a kasar masar shi ya zo masar har ya samu ubangida shi ya samu daraja walinu'allimahu min ta'wil al-ahadith Allah ya ce kuma domin mu ilmantar da shi mu sanar da shi fassarar mafarki wallahu al-musta'an wallahu ghalibun ala amri Allah madaukakin sarki shi ne mai rinjaye kan al'amuransa babu wani abu da zai iya gajiyar da ubangiji walakin na aksarar nasu la ya alamuna sai dai da yawa yawan mutane ba su san wannan ba sai ka ga suna jayayya na al'amarin ubangiji na balawa وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب walamma balaga ashuddahu yayin da annabi yusuf ya kai cikar girmansa bana ya kai munzilin karfi ya zo masa ya zama saurayi kenan atainahu Allah ce muka bashi hukman mana muka bashi hikima da annabta wa ilman da kuma fahimta cikin addini shine ilimi wa kadhalika al muhsinin haka nan ne muke kyautatawa ga masu kyautata aiki kamar yadda mana muka kyautata ma annabi yusuf alaihi mana Allah ya bashi wato wannan daraja ce shi ya kai munzilin girma kyawunsa ya bayyana wanda ya tabbata a sahihu muslim manzala ce an ba ma annabi yusuf rabin kyau to kaga ya kai matsayin saurayi kyawunsa ya bayyana gashi a gida irin wannan Warawa rawadatu allati huwa fi baytiha Allah ce wannan mata ta al wanda Yusufu ke gidanta sai ta nufe shi an nafsiha ga kanta mana ta nemi yayi lalata da ita wa gallaqatil ba ta kukkulle dukkanin ƙofofin ɗakin wa qalat tace da shi haita laka mana ka taho na shirya maka mana ka taho zuwa gare ni kaga dukkan wani abu ta riga ta kullace kala sai annabi yusuf ya ce ma'adan ba Allah ya tsare ni da ya aikata ka ina neman tsarin Allah ta'ala inna rabbi lallai yadda sha'anin yake shi ubangiji na a sana masu waya ya kyautata makwanci na ya kyautata makomata mana Allah ya kare ni babu wani abu da zai same ni innahu la yuflihu zalimuna lalle yadda sha'anin yake azzalimai ba za su taba rahota ba ko ma'ana ta biyu inna lalle yadda sha'anin yake rabbi ubangidana mijinta kenan mijinki a sana waya. ya kyautata na a gidan nan ya mutunta ni ya kimanta ni ya mai da ni ɗansa bai kamata in ci amana ba Inna u lalle yadda sha'anin yake la yuflihu zalimuna azzalimai ba za su taɓa rabauta ba idan har suka yi wannan zalunci ba domin wannan ƙarara ma'ana zalunci ne wannan kad hammat bihi Allah ya ce hakika ta yi nufin lallai sai ta yi fasikanci da annabi yusuf wa Amma biya shi kuma annabi yusuf ya yi nufin wato ya kau da wannan abin gabanin wato zuciyarsa laula an ra'a burhana rabbi ma'ana ba dan ya ga hujjoji daga ubangijinsa ba lafazin wa hamma biha malaman tafsiri sun ta ce ne na ce a kai kwai masu cewa wa amma biha ya yi nufin ya bige ta ko ya turin ta mana ta yi nufin ita lalle sai ta yi lalata da shi shi kuma ya yi nufin ya ture ta to amma ya za da kuma laula an ra'a burhanin rabbi ba don ya ga hujja daga ubangijinsa ba kaga ba zai dace da wancan ya yi nufin ya buge ta ba ina fata an gani daga cikin maganganu da yawa da malamai kan yi akwai maganganu guda biyu da malam shankili ya rinjayar da su magana ta farko ya ce ta yi nufin lalle-lalle sai ta yi lalata da shi kuma ita nufin nata ya tashi daga ɗarsuwa a rai kawai ya dawo azumi ta ƙulla niyya ta daura aniya tun daga shi ta kulle kofa ta yi duk wani shiri kuma ta ma kira shi zuwa ga aikata wani shi kuma wa hamma biha sai suka ce hammu anan wani abu ne da ke ɗarsuwa a rai mana ya ɗarsu a ransa wannan abin da take nema amma mai ya hana wannan abin ya tabbata laula an ra'a burhan rabbi ganin hujjoji daga ubangiji ta sa wannan abin ba zai yi ba suka ce kuma abin da ke ɗarsuwa a rai Allah baya kama mutum da shi a hadisul kursi mai manzala yake Allah madaukakin sarki katabal hasanatu was sayyi'at summa bayyana zalika sai ce faman hamma bi hasana fa a kataballahu عنده حسنة كاملة فلم يعملها ما كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة إذا mutum ya nufin zai kyakkyawan abu nufi ya ɗarsu a ransa amma bai ba za'a a rubuta masa lada kyakkyawa guda ɗaya in yi nufi sai ya aikata za bashi lada goma zuwa ɗari bakwai wa in hamma bi sayyi'a in yayi nufin mummuna kuma falam ya'mal abi ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila sai a bashi nada saboda abin da ya dan sa amma ba ai ba me yasa in ya zama bai ba dan Allah wanda mun shayin bayani ko in ya ba dan Allah ya bari to wannan sai a bashi nada wa in amma fa kataba Allahu indahu sayyi'atan amma in yi nufi kuma ya zama azama har ya aiwatar to sai kuma a rubuta masa laifi guda ɗaya sai suka ce to a nan hamma abin ya ɗarsu a ransa amma mai ya hana yiwuwar abin an ra'a burhana rabbi ya gami hujjoji daga ubangijinsa wannan hujja da ya gani daga ubangijinsa ya sanya ba yadda za a yi wannan abin ya iya tabbata ina fatan gani suka ce kamar mai azumi ne a ɗabi'arsa ya ga ruwan sanyi ai kaga me a zuciyarsa za ce masa hannu mai wannan ruwa zai daɗi amma yakan sha a'a me yace hana shi sha ƙabar ubangiji to sai a ce bayi da azumi an kama shi da laifi a'a ina fata an gani suka ce abinda ake nufi kenan suka ce irin wannan Allah baya kama mutum da shiga dalili da manzana ya fita uhudu akwai kabila da ta yi nufin za ta mai banu harita da banu salama za su gudu a filin yakin uhudu su koma gida nufi suka yi amma Allah ya kama sa'a tun da ba su yi ba daga baya Allah ce idan amma ta'ifatan minkum an tafshala sai ce wallahu waliyuhuma Allah shi ne majibincin lamarin ka za shi basu gudu ɗin bace ba shi sa ba a kama su da wannan laifin ba ina fata an gane suka ce wannan shi ne ma'ana ta farko ma'ana ta biyu mana Abu Hayyan an na'awu shi yana ganin a'a jawabin sharaɗin da sharaɗin akan gabatar da wani kamun wani mana jawabin sharaɗin yakan rigayi ne yakan rigayi wato sharaɗin ke ma'ana asali wala kad hammat bihi wa amma biha sai ce to asali ma shi wannan nufin ma bai faru ba to ya abin yake sai ce ƙa'ida shi ne idan wato a larabci jimla takan zo ta sharaɗi sai ta shafe jawabin sharaɗin amma kuma wata jimla gabanin wannan jimlar takan yi ishara zuwa ga wannan misali fa'alaihi tawakkalu in kuntum na?' suka ce asali in kuntum fa fatawakkalu alaihi in har ku musulmi ne to ku dogara ga Allah ina fatan gani ha tu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojinku in ku masu gaskiya ne ka sai a kawo jawabin sharadin kamun sharadin asali in kuntum sadiqina fa hatu burhanakum in ku masu gaskiya ne ku kawo hujjojin kaga jawabin sai zo farko ina fata gani sannan jimlar sharaɗin ta zo ƙarshe sai suka ce to wannan jimlar ta farko na jawabin sharaɗin ba ita ce jawabin sharaɗin ba jawabin sharaɗin ba zufi ina fata gani shi ma nan ce zai zamo kenan wala qad hammat bihi wa hamma biha ba shine jawabin sharaɗin ba amma yana ishara ne zuwa ga jawabin sharaɗin mai amsa zai zamo kenan wala qad hammat bihi wa amma biha sai zamo laula an ra'a burhana rabbihi la amma biha ba dan ya ga hujjoji daga ubangijinsa ba da ya yi nufin da sai yi nufin mai abinda take so to ya ga hujjoji daga ubangiji shi za bai yi ba kaga a wannan ma'anar kuma kwata-kwata ma abin bai faru ba ina fata an gani kwata-kwata wannan abun ma bai mai bai ɗarsu a zuciyarsa ba ai kamar wannan sharaɗin in ka da ko abin da ɗan annabi musa da aka je za a jefa shi bayan an jefa shi gashi an gan shi sai allah ya ce ne in ka dalla tubdi bihi laula an laula min an rabatna ala kalbi asali laula an rabatna ala kalbi a lakadat an amme lakadat amme an tubdiya bi ba dan mun daure zuciyarta ba ai da ta bayyana cewa ai gashi nan ga daga inda aka jefa shi a cikin rani to kaga kenan ba ta ma yunkurin ba a nan ba shi ma nan laula an ra'a burhana rabbihi la'ammatiya ba dan ya ga hujoji daga ubangijinsa ba da ya ne ya karkata zuwa ga abin da suke so amma tun da ya ga ujoji daga Allah to bai karkata ba kaga wannan tafsiri na biyu kusan ma kwata-kwata babu wani abu ma da ya faru baki da ina fata an gani dalilin malin shankili a kan wannan sai yake cewa akwai hujjoji daga Allah ta'ala da suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kare annabi Yusuf matar ita da kanta ta tabbatar da kare shi shi ma ya kare kansa haka nan mai shaida a gidan ma ya kare shi ya kai iblis ma ya kare shi ta yaya sai ce hujjar Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi shi ne hujjar da wato muka karanta yanzu ko? laula an ra'a burhana rabbihi la'amma biha ba dan ya ga wato hujja daga ubangijinsa ba da yayi ne to amma ya ga hujja daga ubangiji ba wannan abun ba ba zai ba shi kuma ya kare kansa ta ina yace mai sanda aka tadda mai gida sai ce iya rawa dasmi annas ita ce ta nemi ba ruwa na kaga ya kare kansa da ke kara tabbatar da haka da ta matsa gaba mai yake ala rabbi abu ahabbu ilayya mimma ni ilayhi gwanda kurkuku akan abin da suke nema zo wannan yana nuna ya kare kansa yana da gaskiya ita ma da kanta mai tace lokacin da ta ga an cin mata ko an kama su mai tace da kanta tace cewa ma jaza'u ne sakamakon wanda yake nufin zai aikata mummunan abu ga iyalinka man arada bi ahlika su'an illa an yusjana sai a kulle shi au azabun alim ko azaba mai radadi kaga sai ta yanke hukunci ko dai a kulle shi saboda ba ta son wani abu ya same shi a wani wurin ba ta ce al'ana at hasan ana rawatuhu an nafsihi ni ce na nemi shi kaga ta tsarkake shi haka ne ko haka bane ta tsarkake shi babu wani abu da zai mai zai same shi ma'ana da kanta ta tabbatar da cewa ba shi ya nebinta ba haka nan kuma za mu ga shi kansa ma kuma wato shaidan da kansa ya mai shi ma ya yarda cewa mutumin kirki ne don mai domin ai a ayoyi da yawa shi ɗin yace da Allah inna huko yake cewa wato ba ni da iko eh, inna ibadi laysa laka alaihim sultan baka da iko akan ni akan wato bayina to kaga kuwa annabi Yusuf yana cikin manya-manyan bayin Allah shi kansa wato shedan ya tabbatar da cewa ba zai samu iko akan bayan Allah ba fa bi iznika la ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ko mukhlisin mukhlisin zai ikhlasi mukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake su shi kuma annabi yusuf mukhlis ne domin anan ba Allah yana cewa kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kaga shedan ma da kansa ya zama da iko a kansa ina fata an gani to waɗannan dalilan su suka tabbatar da cewa ba za ka yi tunanin fassara ayar da cewa wai ya ji a ransa shi ma yana san ya yi min. ya lalata da ita ba matsayin annabta ya wuce wannan ina fata gani sai dai ɗayan waɗannan guda biyu ko dai irin abin da ke ɗarsuwa a rai wannan ko yakan ɗarsu a ran mutum haka amma lokaci guda wani abu ya ɗauke shi ko ma'ana ta biyu wadda ta fi fitowa laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujja daga ubangijinsa ba la'amma da ya yi nufin wannan to amma ganin hujja daga ubangiji ta ɗauke hankalinsa daga tunanin wancan abu ina fata gani wannan ba dan komai ba shi ta Allah yake cewa laula an ra'a burhana rabbi kadalika Allah yake mun nuna masa wannan hujja ne linasrifa an usu dan mu kawar masa da wani munan abu na ha'inci tattare da shi wal da kuma alfasha saboda ba aikin annabawa bane innahu lallai shi annabi yusuf min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayanmu masu ikhlasi nan akwai kira'a biyu mukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake mukhlasin waɗanda suke da ikhlasi su da Allah ma'ana Allah madaukakin sarki ya bashi shaida cewa yana cikin manya-manyan bayin Allah wallahu a'lamu ku Thank you. to in na tuna akwai murara ibn rabi al'amiri na uku shine hilal ibn umayya waɗannan su ne sai kabu ibn malik su ne dama su uku da ba su fita yakin tabuka ba kuma suka faɗi uzirin cewa su ba su da uziri kawai kin fita su kai ba wai su kaɗai ba ne ya ko munafuka wajen mutum saba'in amma su da annabi ya zuwa suka yi suka yi rantsuwa da Allah cewa suna da uzuri amma waɗannan gaskiya su suka faɗa su sai Allah ya wanke su a ƙarshe waɗancan munafukan ko mutum saba'in Allah ya tsine musu albarka Allah ya kiyaye Allah ya ɗauki musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya cikin su da rahama Allah ya sa mu kyakkyawan karshe Allah ya karba mana ibadun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم